Gwamnatin tarayyar Najeriya ta tabbatar da cewa za ta tura ƙarin ma'aikatan tsaro jihar Imo don inganta yanayin tsaro a wannan jihar da ke fama sosai da hare-haren 'yan bindiga da mawasu tashin-tashinan. Wannan na zuwa ne 'yan kwanaki bayan wasu a jihar Imo musamman mazauna suka buƙaci gwamnatin tarayyar ƙasar ta yi maza ta hanzarta ƙoƙari wajen kawo musu ɗauki saboda yadda matsalar tsaro ke matuƙar shafar wanzuwarsu da kuma lamuransu na yau da kullum. A cewar Malam Garba Shehu kakakin fadar shugaban ƙasa. Shi sanin tsaro a kudu maso gabas na Najeriya a jihohi guda biyar ƙasashen na ibo abin yana damun shugaban kasa, kwarai da gaske abu kamar ya lamba yanzu kuma sun sake dawowa suna kai hari ga ofisoshi na jami'an tsaro suna kashe ana kone-kone yau ya zama cewa manya-manya ma a cikin jama'a da suke wannan yanki waɗanda suke da madaidaitun ra'ayi har ana kibari kamar wannan shi yanzu shugaba na ƙungiyar Anese Professor George da Allah baya gidan iyalinsa ba ta nan kuma da gwari ya da umarni cewa za a tsare wa jami'an tsaro wannan so da 'yan sanda ya karar tana da isa Tuni gwamnatin jihar Imo ta yaba da wannan matakin da gwamnatin tarayya ta ɗauka, kamar yadda kwamishinan yaɗa labarai Mr. Declan Emelumba ya bayyana. yace wannan zai taimaka wa gwamnatin jihar ta inganta tsaro a jihar, don gwamnati ta saje da duk wata barazanar da matsalar tsaron da muke fama da ita ke tada. Da wannan gwamnati za ta iya tabbatar da kare rayuka da dukiyoyin al'umma a kowane lokaci. Alhaji Suleiman Ibrahim Suleiman shugaba ne na al'ummar mazauna jihar Imo. Sai dai mu yiwa Allah godiya ya sa kuma wannan abin da za a yi ya zama alkhairi dan a gaskiya yanzu jihar Imo muna cikin wani hali wanda lalle muna neman hankali da taimako na zaman lafiya da kwanciyar hankali masu shani akan mu baki mazauna ƙasar. Shi sa muke farin ciki muna ke marhaba da wannan tayi da gwamnatin tarayya ta yi wa jihar Imo. To ko wasu masu fashin baki ke cewa? security in in State the Mr. Chisom Martins Iboko ne ke cewa kamata taɓarɓarewar tsaro a jihar Imo a halin yanzu ya zama abin damuwa ga kowa. Kyakkyawan mataki ne gwamnatin tarayya ta ɗauka na ƙara adadin ma'aikatan tsaro yayin da Mr. Morris Okori na cewa Ya ce idan har za su iya karya lagun masu haddasa fitina a jihar, to ƙara ma'aikatan yayi. amma wani sa'in ana amfani ne da ma'aikata wajen razana jam'iyyun adawa da abokan hamayya tun watan afrilun bara ne lamura a jihar imo suka rikice da hare-haren 'yan bindiga kuma tun wannan lokacin ne hukumomi suke ta gwada dabaru da zummar medo da zaman lafiya a jihar imo alfonso sokorigwe muryar amurka daga umahiya najeriya